dubannin al'umma dai sun fara fusata tare da musayan kalamai akan wannan la'anan ne wadda ake kira da suna ɗan jahannama wanda yake ɓatanci ga biyan halitta tare da isgilanci ga addinin musulunci da kuma cewa addinin musulunci ƙarya ne tare da zagin mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala aka zalika malamai da dama dai su ma sun fusata sun fara mai da martani akan ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma jan hankali akan al'umma kan duk wanda ya sake ya taba annabi to fa ya zama dole a kashe shi A kazalika dai yanzu da halin da ke ciki da alhamdulillah asirin dan nama" ya fara tonuwa wasu da dama dai sun fara bincike an fara ganowa ma dan nama ba a nan kasar ta Najeriya yake ba masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin cikakkun rahotannin har karshe da kuma irin yadda dabbannin al'umma suka fara fusata akan wani la'alan ne wanda ya kira da suna dan jahannama shafin TikTok yayin da yake batanci ga biyan halitta da kuma faɗan munanan kalamai akan addinin mu addinin musulunci tare da yin izgilinci da kuma batanci ga biyan halitta annabin mu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ma sauraro kafin mu tsunduma gundanar rahotannin idan wannan shine farkon zuwan ku wannan tasha tawo mai albarka muna so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka. masu sauraro kafin mu kai ga sako muku wasu bidiyon dan jahannama da kuma wasu bidiyoyi gami da irin kalaman da al'umma suka fara faɗa a shafin tiktok akan wannan lanan ne wadda kira da suna dan jahannama bari dai mu fara sako muku sautin shek abdullah gadon kaya daga nan jihar kano ku ji irin furci da yake akan fiyan halitta da kuma kira ga al'ummar duniya akan taba manzon allah da kuma batanci ga halitta kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa ya faɗa da annabi wallahi wajibi ne alama ce ta imani in an taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna kana son annabi kuma duk yanda zaka iya bada gudummawa da taimako ka bayar dan ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yakin wallahi muna shaidawa duniya ba wanda ya isa ya faɗa da annabi wallahi ya kai labari kuma duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tunkare shi ba a taba saba zagin annabi aka kai labari ba ba a taba cin mutuncin manzon Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shaida da falalarsa da matsayinsa da darajarsa kuma a duniyance wannan cin mutuncin yancin dan adam ne shi manzon Allah is he not a human being shi ba dan adam bane ba ina a human rights where are kuna ina in an taba mutum ɗaya a duniya ai kuna kwakwazo ku ce kaza ku ce kaza me yasa ba ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba kuma wannan cin mutuncin ka'ida ne ta duniya ta freedom of religion mutum yana da yancin yin addini ba akwai masu bautar itace ba ba akwai masu bautar dutse ba ba akwai masu bautar wuta ba ba akwai masu bautar devil ba shaidan ba suna da yanci to don me za a zo ana taba mana abin da muka yadda da nan akwai wani kafiri ne kuma ne wanda baya kaunar zaman lafiya a rayuwarsa ta duniya baki daya wanda ake masa lakabi da suna dan jahannama ya bayyana a shafin a shafin tiktok yayin da yake batanci mafi muni ga fiyan halitta annabinmu haka zalika da kuma batanci ga addinin islama da nuna al'umma cewa addinin islama ba addinin ƙarya ce haka zalika tare da zagi ga subhanahu wata'ala da kuma faɗan wasu kalamai waɗanda basu dace ba har shi alfahari yake ma ga an sashi a wutar jahannama da irin wa'innan mutanen a wannan doron ƙasa sai da kuma duk waɗanda suke ɓatanci ga biyan halitta tabbas fa ba za su taɓa zama lafiya a wannan duniya ba kuma kazalika mutum ko ya kiyaso addinin musulunci ya riga da ya jima da kafuwa kuma har abadan abadina ba malukin da ya isa ya sawa musulmai shakku a cikin ransu game da addinin musulunci ballantana wani dan karamin sauro dan karamin kafiri da ya fito a shafin sa na tiktok yake batanci da kuma izgilinci ga addinin musulunci game da fiyayen halitta manzon allah annabin mu muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubannin al'umma dai musamman ma dai mabiya shafin a tiktok sun fara mayarwa da dan jahannama martani daidai da shi amma sai kuma malamai sun fara kira da kan cewa bai kamata a dinga yi wa dan jahannama martani ba domin tabbas hakan fa shi ne abin da yake bukata ya ga idan ya yi batanci tare da faɗan banzayen kalamai akan addinin musulunci ya musulmai suna mayar masa da martani to fa tabbas bukatan nasa da kuma burikan nasa suna ci gaba da biya amma matukar idan aka yi banza da shi wa dole da kafarsa zai daina domin tabbas dai dubbannin al'umma sun fara hamayarwa da ɗan jihar naman martani a shafin tiktok yayin da shi kuma hakan yake masa daɗi da kuma ƙara sanya shi nishaɗi gudun ci gaba da irin munanan kalamai da yake yi amma matakar idan al'umma suka kaurace masa to fa da kafarsa zai daina domin duk wanda yake yin abu a duniya matakar idan ya ga babu riba to fa dole zai daina domin mun fara tunani akan cewa tabbas dan jahannama yana daya daga cikin mutanen da ba ruwansu da addini waɗanda su gaba da kwakwalwata su ba abin da suka sani ba ce kawai yahudawan duniya sun riga da sun juya musu kwakwalwa da kuma tunani kuma kazalika ana iya amfani da irin su. domin ba su kwangila su shigo gurin da musulmai suka fi yawa musamman ma masu jin yare irin nasu su ci gaba da irin abubuwan da suka ga dama domin tunzara musulmai da kuma sanya wa waɗansu musulman da addinin bai gama musu ƙarfi a cikin zuciya ba shakku an dai ba zama ruwa a jallo neman ɗan jahannama a inda yake a faɗin duniya haka zalika dubbannin mutane dai wasu da dama sun sanya makudan kuɗaɗe domin mu ma karan kanmu wannan gidan tebur akwai tukunci mai tsoka ga duk wanda ya bamu labari ko kuma rahoton inda za a je a samu wannan kafiri la'ananne wanda ya kira da suna dan jahannama amma sai dai kuma wasu bayanan sirri sun ƙara fitowa akan cewa an fara tunanin cewa dan jahannama fa a halin da ake ciki da yanzu wannan fassin da yake ba kai tsaye yake daga kasar ta Najeriya ba tabbas yana wata ƙasa ce amma kuma ƙasar tana kusa da Najeriya kuma kazalika ƙasar suna matuƙar gagarumin jin Hausa hakan ne ya ba shi dama yake irin waɗannan munanan kalaman sai dai kuma ba ma iya kafafen sada zumunta ba musamman ma dai shafin tiktok din ya matukar daukawa domin shafin tiktok ya haɗa mutane da dama 'yan kasashe daban-daban kuma su ma duk sun ji irin furucin da dan jihar na yake kuma yadda ake neman sa ruwa a jallo su ma dai duk za su ta al'umma neman wannan nan ne. domin tabbas masu sauraro mu kanmu ba za mu so ku ci waɗansu daga cikin irin kalaman da dan jihar nan yake furtawa ba duk da dai a cikin kalaman nashi wanda za mu ce da ɗan gwama-gwama wanda masu sauraro za mu so ku ji irin yadda ke furanci akan addinin musulunci kuma munanan kalaman da ba su dace ba amma tabbas irin maganganun da yake akan fiyan halitta abin yayi muni muna neman afuwan ku ba za mu iya maimaita muku shi a wannan tasha tamu ba kuma kazalika ba wai muna kira ga ku ne da ku garzaya shafin sa na TikTok kuma ku je ku kalla ba a'a kawai dai mu ba ma so ma a ci gaba da bibiyansa a shafin sa na TikTok kamata a rabu da shi idan ya ga ya daina samun mabiya wani Allah idan ma kwangila aka basa ko kuma idan zuciyarsa sai take tursasa shi ki aikata irin wayannan munanan kalaman to tabbas da kansa zai daina irin wayannan munanan aika-aika amma matakar yana yi yana samun mabiya to fa shi abin da yake sanya shi nishadi kenan ba fa lallai ya daina ba ya dinga ci gaba da irin wayannan mummunar aika-aikan da yake aikatawa domin ya san cewa hakansa tana cimma ruwa idan ya yi dai waɗanda yake dan su suna nuna fushin su da kuma ɓacin rai sai dai a rayuwa ne bayar da za a taɓa manzan Allah ne a ce a yaƙuri a danne dole abin ba zai taɓa yiwuwa ba domin manzan Allah shi ma dai shi ne mutumin da ya fi kowane mutum gaskiya a duniya kuma ba za mu taɓa jurewa mu ga wani yana furuci a kansa mu shiru ba shi yasa dai dole ne wannan mutumin wanda ya kira da suna dan annama idan ya yi dole a mayar masa da amsa sakamakon ba wani dan siyasa ko kuma wani mai kuɗi ko kuma wani basara ke yake tabawa ba magana ake na manzan Allah